ila yau mun jaza amma ba adu assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu wani wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa ne ƙara kaddara saduwan mu wannan lokaci mai tarin albarka mu ne masa godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukan mu kusakuran mu yafe mana kuma ba mu ikon gyarawa ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata yan uwa a gurguje kamar yadda na ba ku haƙuri lura da cewa babu wuta e, babu wuta wanda lokacin karatun ya wuce na sanar da shi ne karfe tara na dare to a wannan lokaci babu wutan nefa kuma yadda na saba in na zo cikin littattafan ɗariƙa saboda kasu ce mun musu karya ko mun musu sharri yasa nake haskawa suna kallon baƙin na ja na fassara to shi yasa ban zo ba saboda babu wuta dan in haska yanzu kuma cikin ikon Allah an kawo wuta lokaci ya ja amma duk da haka zan yi wannan karatu in ba da dama na buɗe layin waya na so a ce jama'a sun hawo da yawa amma da Allah ku shiyare ku shiyare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga yanzu an ƙara ɗauke wutan Eh, karatun nan ina ganin mu bashi zuwa gobe eh, mu bashi zuwa gobe allah ya kai mu gobe da misalin karfe tara da dare gobe alhamis gobe alhamis da misalin karfe tara na dare insha allahu za mu zo mu yi wannan karatu mai albarka in allah ya yadda wani ya ce ƙazami kawai ɗan hassada kai da ko kayan sawa ba ka da su wallahi imamu junaidu ya yi gaba to wannan kuma ya ce ɗan wahala shek junaidu ba yi da lokacin ka a to ai ai ni ma ba dan shi nake ba shi ba yanda ma za a yi ma har ya iya zuwa nan inda nake ai ba zai iya zuwa ba <laughs> wala ba zai iya zuwa ba la ko me ka bashi ba zai iya zuwa ba kuma ba wai dan ko cewa a'a ya fi ƙarfin ba ne yadda kake faɗi Allah saboda ya san sai ya bugu ne sai ya duku duk wannan jahilcin nasa sai na karkaɗe masa alkanawi ne eh, alkanawi ne fa eh, alkanawi ne alkanawi ne ba ya ce kawai a ci gaba da karatu muna jin ka a gaskiya wannan karatun kana ji sai Allah ya kai mu gobe in Allah ya yadda amma sai dai na ga wani yana rubuta wani abu wani adam tsayin in sa ma namba ta kai kira tsayin sama nan ba ta kai kira ina sai a tattauna akan wannan abin da kake rubutawa ga namba nan na ga har kana iya rubutu to kaga kila za a iya magana da kai ta ilimi sai mu wanke ma kanka mm. a wani ya ce albadawi ɗan hayaniya to wai wannan fa malam abdul manaf ya sa wai wannan fa shehu ne hawa shehu shehu kuma da irin wannan abubuwa kuma shehu za mu gani nan allah ya sa ta kama san da wuya in ba yanzu za ta mutu ba afuwa da rawa fa sai su ce shehu ne karatun da sai gobe shi gaskiya sai gobe shi karatun nan gashi nan na sa ma numba to ga wani nan yana kira eh, ko da gaisa mai da yan uwa assalamu alaikum na'am barkanka dai a gida alhamdulillah malam kana magana suraji daga nan ibada to malam suraji daga ibada muna jin ka Allah gawatin malam na kira ne kawai malam maga san malam san da kokari muna jin abubuwan da ake gudanarwa koyo shi mm. malam sako na sako ina wallahi to alhamdulillah Allah ya karu da hannayenku to alhamdulillah alhamdulillah jazakumullah kasan ka san da yake comment din da suke ɗanyi ne wato yakan sa su zo gidan eh, wannan ranar su ce ai ka san bana dubawa amma wannan ranar su ce yau na basu su ɗan ji ɗan sa'ida su ɗan ji daɗi a ransu amma ai duk sanda na zo na san suna zage-zagen nan ni na sani ai to amma yau su ba ranar su ne na ba su su ɗana eh, ya ce to kai ya kake so shehu ya yi ok ka taushe ka to ka taushe ko ina bayi da wija gaskiya ne dole shehu ya yi zagi shehu ne wallahi gaskiya ne wato maganar da na faɗi ne tunda na toshe ko'ina na toshe ko'ina shehu ya kasa ya kasa kwatar kansa ta hanyar karatu wallahi shehu ne malam abdulmanaf eh, babban shehu ne in kai bibiya yana da zawiya ya tara kattai suna tsalle a bayansa ma ka gan shi babban mutum ya zo nan yana zagi amma ga dalilin da yasa yake zagi dan uwa yana rubuta to kai ya kake so shehu ya yahi ka taushe ko ina bayi da wujja gaskiya ne ya ce kuma ai dole sai zage-zage malam jafar ya jima da haska mana su ya jima da haska mana gaskiya ne wallahi e, dole gaskiya amma gani nake a matsayinsa na mai hankali ai ba ya zo a ce yana zage-zage ba assalamu alaikum ai ba ya zo ya ringa zage-zage ba assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam barka da ya wajen barka da ya yau ya gida alhamdulillah kawakalla na ga kana magana akan maganar da Imam Junaid ya yi a ah, matsalar ganin Allah a tun ja'idatun akalla eh mun gama da wannan amma sai dai in za mu baka dama kana so ka yi magana a kai to ba matsala eh ina so ne magana a kai gaskiya to ba matsala duk da yake muna live ne amma ana gaisa, amma muna jinka Zan iya magana? A za ka iya magana, tsaya ma kana ji yadda za a yi. Ko da yake yi magana kaka damu. Muna jin ka. Na, To, kan kula menene matsayinku a kan maganar da imamu shinkidi ya kawo a cikin littafin sa'adwa ulbayan. ƙarƙashin wannan ayar da annabi musa ya ce yana so ya ga allah Mm. sai ya ce rabbi arini anzuru ilai mm. imamu shingeli ya kawo wannan matsala kuma exactly yanda shi imamu jini da kawo ta mm. babu ragi babu ƙari ya ce ana iya ganin allah ja'izi ne a kari ga allah duniya da nahira kaga kuma shi bai ce al'ada ba bai ce a al'ada ba ka ji akram kallah na'am ina jin ka to menene matsayin ku akan wannan maganar da shishin kidi ya kawo a cikin littafin sa adwa'ul bayan musamman jawaban da yayi da mm. cewa inda ba a ganin Allah mm. da ma annabi Musa da bai roƙe ya ga Allah ba saboda ya san ana ganin Allah don shi ya roƙe ya neme yana so ya ga Allah saboda har daga cikin cikin bayan da ya kawo saboda su annabawa mm. ba zai boye gare su ba a ce ba su san abun da yake wajibi ne abun da yake mustahili ne a janibin ubangiji mm. da abun da kuma ya kasance ja'izi ne a janibin ubangiji mm. na'am ka gama bayani to wannan shine a magana ta ina sauraron magana ka akar makalla wato kafin mu je magana shi Sheikh. Kafin mu je magana da ka kawo. Kana Na tabbata ka bibi raddin da shi ne wa Junaidi sai dai kuma abin da ya dan bani mamaki na ji ka maimaita abin da shi ma Junaidin ya faɗi sai abin ya ɗaure min kai. kasan. abin da Tsaya ka ji mana. Ka san abin da na fara yi Junaidu Raddi a kai shi ne. Da ya ce ja'izi ne kalan Ga Allah. Sai kuma ya ci gaba da bayanin cewa ja'izi ne a ga Allah ɗin sai ya ce da annabi Musa bai san ana ganin Allah ba da bai tambaya ba. To wannan haka shi ya kawo a haka kawo shi shi gidiya to ɗan karanto mana wajen don mu fa'idantu ɗan karanto mana lafazin wajen yi eh, muna jinka. ina gude kwamfuta ta yanzu insha Allah bin ke uku a kudin yanzu to ina jinka jin ya koro jawabi tun daga farkon da ya ɗauko. Mm. na cewa qauluhu ta'ala qala rabbi arini anzur ilayka qala lan tarani al al'aya. Mm. har inda yake cewa istadalla an na funa liru ru'yati Allah da yake ba nan ne mahallu shahin ba zan dan kara gaba mm. gashi inda yake cewa wata haƙiƙul makami fil mas'alati anna ru'yatan lahi jalla wa ala bil absari ja'izatun aklan fid dunya wal akhirah yace lallai ganin Allah madaukaki Ganinsa ganin sabil afsari da idanu hmm. yace wannan ja'izatun aklan ja'izi ne akaliya aga Allah subhanahu wa ta'ala fi duniya wal akhirah duniya da lahira ya ce wa min azamin adillati yana daga cikin mafi girman dalilu shine hujjoji waɗanda suke dalala suke nuni ala jawazi ha akala hmm. waɗanda suke dalala bisa ga halaccin ganin Allah a kaliyar fi hmm. darin duniya a duniya qaulu Musa zancen faɗi annabi Musa da yace rabbi arini anzur ilaika hmm. wannan shine mafi girman dalili wanda ke ishara zuwa ga halaccin cewa ana ganin Allah a kaliyan a duniya. Malam ya ci gaba da cewa, ya ce li anna Musa domin an annabi Musa, la ya fa alaihi ja'izu wal mustahiru fi haƙƙin layi ta. Abun da yake ja'izi ne da abun da yake mustahiri ne ya kuru. Ya ce la ya fa alaihi ba zai koyu gare sa ba ko kuma ba baya koyuwa gare sa fi haƙƙin layi a cikin alhakin Allah a jaribin Allah ta. kaga wannan a akran kwallon shi jawabin da na ga imam ya yi na cewa kamar da yake wannan bidiyon da na gani nasa cewa daga na ga jawabin da ya yi a kan wannan ya ce inda a ce ba za a ga Allah ba. Ah, to da Musa bai ga Allah ba ko bai neme ga Allah. Wato kana ji da ka ban masa alfaz ɗin da ya amfani da su kuma na ga kai ma da ka hau su kai amfani da su amma sai dai kuma cikin inda ni ka karanto gaskiya ban ga, ka tabbatar da wa'annan alfaz ɗin da kai amfani da su da kai da shi junaidu ba gaskiya ban ji ba iyaka nan ne karatu ko akwai wani waje baran da ya baran shi ai amma da Allah kana ji na fahimci inda karatun kai ya tsinke ma da kuma inda ya tsinke masa ka gama yanzu abin da za ka karanto ma bayani ko kuma har yanzu baka gama ba na ci gaba bayani a ka gama ka gama karantowar na gama da Allah ɗan uwa a matsayinka na ɗalibi yaya sunanka ma sunana Mustapha. Mustapha wa? Mustapha wa? Mustapha Almaliki. Almaliki na ga hotonka da kai da Prof Ibrahim Makar kai ne tare da Prof kenan. Ina jin ci da bayani. A'a ca ne kai ne tare da Prof ko kuma wani ne? Wannan ba shi ne abin da kawo ba karamta. A wai ai na dan mu san da wanda muke tattaunawa ne su ma jama'a su sani. Eh to ai daga jin wannan jami'in da na kawo ka san da wannan ai tattauna karamta na ai ba ba ba abun nan kawai ka ci gaba da bayani ina ka to da Allah idan aka ce abu ja'izi ne akalan da Allah me ake nufi idan wani malami ya kawo akan wato ina jin kana ji da kakka wahal da ni nayi wannan ta'arifin ma na ce wani zubin sukan ce aljaizul aqali wani zubin sukan ce almumkinul aqali shine ma yi tasawwaru fil aqali wujuduhu taratan wa adamu taratan ukhra ina ganin shine dai ko shine abin da ake nufi da amma da Allah yanda za a gano inda ba ku fahimci karatun ba da kai da shi daman idan aka ce abu almumkinul akali ne shine an san yana faruwa kenan dama haka sa ai take a tambayar ka ne a'a kamar abu in aka ce ja'izi ne akalan kenan yana faruwa ne ko zai yiwu ya faru kuma zai iya yiwa kai ya faru din zai yiwu ya faru kenan oke to zai yi ya faru ko zai yi ya faru shi ne ja'izi a kalan amma da Allah junaidu haka ya ce ko cewa ya annabi musa ya san ana ganin Allah da makamancin wannan ibarar ya yi magana a cewa ya yi annabi musa ya san ana ganin Allah ba zai yi a ga Allah ba ne ba fa kuke cewa kai ma baka ce zai yi a ga Allah ba cewa kai ma ai ana ganin Allah shine ma'anar ja'izi ne akalan haka kai ma kace daman fassarar ja'izi ne akalan shine ai abu ana ma yin sa daman haka shine fassarar sa a'a ba matsala kana ji kai wa mutane bayani dan su ji dan mi adalci daman idan aka ce abu ja'izi ne akalan daman ana yin sa shine ma'anar ja'izi akalan dama menene a tambayar ka na yi shi ne ba shi ba ne ta gaya mana ce zai yi a gansa zai yi to inda shi ma cewa zai yi a ga Allah da ba zan zo ma in masa maraddi ba amma shi yana cewa ai annabi Musa ya ma san ana ganin Allah ne shi yasa ai ya tambaya waye to ya ga Allah kafin annabi Musa hara? har shi annabi Musa ya san ana maganin Allah ɗin gaya min wanda ya ga Allah ɗin kafin annabi Musa ɗin tunda har ya sani ko Allah ne ya gaya annabi Musa cewa ana ganinsa eh Mustapha ina zuwa karama kalla akwai wani abin da nake bincike a'a ba wai abin da kake bincike ba ya za a yi kuma muna magana ka tafi binkicen wani ga abubuwan da muke da buƙatar ka ba da amsa su ta nan ne za a fahimci ka fahimci karatun shi ma ya fahimta ko duk ba ku fahimta ba ai bai kamata ka tafi bincike akan wani abu ba kai ne ka fahimta kenan ko wannan ne matsalan ku dama Shi ne matsalan mu dama yanzu kai shine yace kai ne ka fahimta kenan mu duk ba mu fahimta ba kai ne akrama kallah kai ne ka fahimta da dai shak shak alkanabi ai tambayar ka ne daman in an ce abu ja'izi ne akalan fassarar shi shine daman yana faruwa shine ma'anar ja'izi akalan ni abin da ma tambaya kenan kace a'a ba ai ba ma'anarsa ai haka ba ma'anarsa zai yi da hausa fa kake yin ai magana fa zai yi a ga Allah inda haka ai ya ce da ba da bukatar in zo in ce ma ya jahilci ma kalmar ja'izun akalan ɗin ma kuma kai ma ka zo ka maimaita abin da shi ma ya faɗi kaga yanda bai fahimta ba kai ma baka fahimta ba kai wannan da kace ja'ilatu akalan nan zai yi a Allah za ka kawo mun ne wani malami ne fasara ne haka ai wannan shine fasararsa baka ji abin da nace ma ba na kawo ma ma ta'arifin duk baka ji ba kana bincike ban gaya ma ba cewa ma yi tasawwaru fil aqali wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra duk baka ji ba kana yawon bincike duk baka ji ba kenan a to gaskiya kaga bai kama shi yasa wato wallahi da ni na yi mamaki ma wallahi ma da ka bugo har kana cewa za ka yi batu akan raddin da ne wa junaidu wato kai baka fahimci ma inda ma ni na dosa ba dan na ka fahimta wallahi ba za ka yi ma kira ba maganan da kake yi akan ah. ganin Allah akwai maganar da imamul qurtubi ya kawo duk ba wannan bane ba kana ji kafin na shiga na yi karatu tsaya da Allah ka ji kafin na shiga na yi karatu sai da na fara jayiltar da junaidu na ce kalmar ma ja'izun akalan bai fahimce ta ba ma na ce saboda bayaninsa na gaba ya nuna bai ma fahimci ma'anar ja'izun akalan ba fa sai da na fara jahiltar da shi kuma kai ma abin da ai zo kai kenan kaga bai kamata ba duk haka suke kaji shi ma bai fahimta ba wai da aka ce wai ja'izun akalan shine ai abu ai yana yu ai ya ma faffaru ma an ma sani yana ma faruwa shine ja'izun akalan daman shi ma kuma bai fahimta ba yanda shi junaidun yake jahili to shi ma dai gashi dai ya jahilci ma'anar abin kuma wai yana mai tambaya ta bayan na yi masa ta'arifin almumkinul akali shine dai alja'izul akali shine ma yi tasawwaru fil akali wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukhra shine jaizun akalan din ai zai iya yoyuwa kuma yanda kuka kawo yanda Junaidi ya kawo yanda ka karanto a Sheikh yake faɗi haka ne cewa neman da annabi Musa ya nuna zai yiwu ba wai a'a ai yana ma faruwa a'a zai yiwu shi yasa ya nema tubba su fahimci karatun ba wai aka kuma ya kira kawo kuma ya tafi wani bincike allah ya samu dace eh ban sani ba kai ne ai ka sauka koyaya aka yi bai ma fahimci ma inda ma ni na dosa ba ma a bai ma fahimci ma inda ni na dosa ba gaskiya ba ka fahimta ba bai ma kamata ma kai kira ba ma kwata-kwata bai wannan ba ai sai da na fara jahiltar da junaidu ai na ce kalmar ja'izun akalan ma ya jahilce ta ai ta nan na fara bayaninsa ya nuna shi junaidu ya jahilci kalmar ja'izun akalan Don ja'izun akalan ba wai abu ne wanda yake kamar ruwan dare ai ya faffaru ba ne ma a'a zai iya yiwuwa ya faru kuma zai iya yiwuwa kai ya faru eh, illa kenan assalamu alaikum ina jin ka ka yadda da haka ko kana da wani bayani da za ka yi magana da muke yi a kan Allah ina kana ji ina ji magana ta ce mai ta. wanda ya ga Allah tunda ya ce ana ganin Allah wato ko ka ga wato nan bai kamata ka ringa tsallakewa ba eh, bai kamata ka ringa tsallakewa ba eh, haka ga faɗa kan ce tun da shi imam jirar ya ce annabi musa ya san ana ganin allah sai ka ce wa ya ga allah ba ka kace ba wato yanzu ka tsallake cewa junaidu kenan ya jahilci kalmar ja'izun akalan kenan ka sallama ya jahilta yanzu kake so ka tsallake to shi kenan ba matsala kawo to kawo wanda ai ya ga Allah din ba matsala tunda waccan amsa ka yarda cewa ya jahilci kalmar ja'izun akalan din bai ma san ma'anarsa ba kalma da kake har yanzu kai ne dai ka jahilce to ina jin ka ci gaba a ƙarƙashin wannan ayar imamul qurtubi ya kawo a cikin tafsirinsa juz'i na bakwai shafi ɗari biyu da saba'in da takwas gudun fassar wannan ayar shi igan shi wala inda Allah ya ce masa walakin yanzur ila aljabali fa in istakarra makanahu fa sawfa tarani bayan ya buga wannan misalin daga ƙasa ya kawo ya ce wanda kara da tsadi iyalun anil tsadi abi bakar ibn tayyib ya ce ma'anahu anna musa alaihi salamu ra'a Allah fa lidhalika sarra sa'itan Allah ya samu dace wa annal rabbahu fasara dakkan bi idrakin khalaqahu Allah lahu wastanbada zalika min qawli shi da kawo yace ya ambato daga alƙali abubakar abdayyin amma da Allah kana ji kafin ka ƙara sanan karantowa me na tambaye ka aika kawo da Allah dan maimaita saboda ana jinka don su fahimci abin da kai kake yi kana so kawo bitan da ni ne kamar ne magana idan ka magana ai wa kana ji na ga bayanin da duk ka karanto nan kamar dai yanda dai ka karanto cikin tafsirin nan ne abin da ka tabbatar ka kasa tabbatar da shi a karatun to ga kana so kai haka ma me ai na tambaye ka ka kawo maimaita kowa ya ji kai ni ba bayan ka bane zaka zo ka ce wai na maimaita ma kowa ya ji ka bari ne magana idan na kai gaba sai kai magana a to ni ba wannan ni na tambaye ka ba abin da na ce ma kana ji ya ce annabi Musa ya san ana ganin Allah kaga ya sake ayi guduwa da kansa ayi ya gudu ya ce annabi Musa ya san ana ganin Allah annabi Musa ya san ana ganin Allah shi ya sa ma ya tambayi Allah ya ce yana so ya ga Allah shi ne sai na ce to kenan wani ya ga Allah kafin annabi Musa kenan shi ne annabi Musa ya san ana ganin Allah ɗin ko kuma Allah ne ya gaya annabi Musa ana ganinsa amma wai sai wai wai karanto nan don girman Allah wannan nan muka tambaye shi don Allah ya kawo Don Allah wannan muka tambaye shi kawo yan dariƙa wala ba ku da kunya shi ma wannan din yanda kaga dai Junaidin jahili ne bai san jaizun akalan ba wannan din ma haka ne kuma an tsira kaka ka ka gudu an ƙara ka kuma haka bai kamata ba ku je ku yi karatu yanzu wannan ni na tambaye ka kawo wanda ya ga Allah kafin annabi Musa tunda ai cewa kuka ai annabi Musa ya san ana ganin Allah ne to ai bu zai yiwu ya san ana ganin Allah ba sai wani ya ga allah kafin sa waye ya ga Allah din ku kawo shine fa abin da muka tambaye ka wai kuma sai ka je ayar sai kai cewa wai ai istinbadi wane ne ya ce to hatta shi karan kansa ma wannan wane ya yi istinbati kowa ne ya yi ijtihadi yaya za a yi ijtihadi tare da nassi Allah ya ce lantara lantarani ai lajtihada ma'a wujudin nassi ai Allah ya ce lantara ni cikin ayan ma sannan ka ce wai wani malami ya ce ai annabi Musa ya ga Allah a ga Allah yana cewa a cikin aya kuma annabi Musa ba zai gan ba sannan ka zo ka karanta wannan da Allah wallahi yan ɗari ga baku da kunya ina tozartar da kamfani da zuwa kai kai karatu yanzu za mu ƙara kiranka eh, idan kuma ka gudu to sai an jima za mu ƙara kiranka ga abin da muka tambaye shi daban kun gan shi da hoton furof eh, ina jin ɗalibin furof ne gashi nan a gefen furof shi yasa ina ce waye shi kun gan shi ɗalibin furof ne Eh, ɗalibin prof ne ga shi kun gan shi na. to kuma ya kashe wayar tasa ne gaba ne wannan ne kun gan shi wannan ne ka wannan uwa kwanaki ne ma yawa boka raddi yawa boka mai ɓaro ta raddi uwa shi ba kan ba uwa shi ba to gaskiya kana da buƙatar ka je ka ci gaba da karatu eh, dan uwa ba a ci da ƙarfi eh, kafin a zo gurin su alkanawi ya kamata kana tare da prof ya yi ma bayanin waye alkanawi gaskiya eh, ya kamata walla a ce tarayyarka da prof ya gaya ma wane ne alkanawi don shi ya san in kai baka san nawa bai kamata ma ka zo nan gaya ba gaskiya wallahi bai kamata bai kamata ka zo nan gaya ba gaskiya zan ci gaba da ɗaukan mutane tunda kai ka gudu ai e, mun yi ma adalci ka gudu na farko na ƙara kiranka yanzu ka ƙara guduwa to ina ganin na bakka e, ka dai gudu assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh akar makallahu ina wuni na'am ina gajiya ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah alhamdulillah kana magana da baban gida aliyu daga nan gari lagos to malam baban gida aliyu muna jin ka alaka kafar ta malam ina maka fatan alkhairi kokari kuma da ake yi sunna da musulunci ubangiji Allah shi karfafa Allah shi kare ikhlasi a karamakallahu amin kuma Allah ya muku haka amin amin kuma akan wakallahu muna fahimta sosai muna fahimta kuma ina baka ina kara baka hakuri malam mm. game da irin mutanen da ke yawan zagi da a wajen comment dan Allah akan makallahu a daina kula su kawai a ci gaba da wayan mu mutane kansu to eh, gaskiya ne ka san ba a kulawa din amma gwara su ringa a ringa dan ba su damar ana gani sa ci gaba da zuwa su fahimci saƙonsu yana isa na zagin to kaga kila wannan kuma zuwan da za su ci gaba da yi kila ya zaman to sanadiyar shirya su shi ya sama amma dama ai ba a tankawa aka ji akar makallawa ubangiji Allah shi kare ikhlasi Allah shi taimaka Allah shi karfafa amin amin mun gode da jazakumullahu khairan to kai dai wancan ka gudu amma bai kamata ba wallahi haka kawai fa kai kirana mm. ni na rasa ya za a kana bin mutum sannan kuma ya mm-hmm. biyo ka kuma sai ka koma da gudu kai fa ka biyo ni fa eh, kai ka biyo ni fa da kanka fa ka biyo ni ni ba ni na ce fa ka biyo ni ba amma kuma ka biyo ni kuma yanzu ni nake bin ka kana gudu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya gabata malam barka da aiki ya gida ya ibada ya lafiya alhamdulillah ya yi fama to wallahi alhamdulillah ubangiji Allah ya dora maka hanya madaidaiciya Allah ya dora maka hanya madaidaiciya amin amin amin Allah ya mana haka Ka ga wani yaron Prof Ibrahim Makarko eh, sunana Abubakar Abdullahi daga Kaduna to mala Abubakar Abdullahi muna jin ka ai malam kakula wannan shine yayi wa bokan nan radi ai hoton shi da muryar shi ai shi ne ok shi wa boka raddi kaga yana da bukatar ya je ya ah. karatu to ai kwarai da gaske ko ai shi ne ni daga kafin ma ga hoton shi muryar shi na gane gaskiya ok kafin ma ga hoton na ga hoton to amma ya zo mana gaya nan ko ya zata mu ma irin su eh, boka mai barota ne ai malar rashin sani ne ka san da da da da maharba suka ga 'ya'yansu suna shafa bakin zaki eh. suka ce ban san shi ba ne. yau wato amma su ai manyan sun san ka su wayannan ai ban shi ma shi yasa ya faɗo haka bai san ka ba ne mala rashin sani ne <laughs> ok to amma kuma yanzu ina bin sa kuma shi yake guduwa bayan kuma da shi ya eh, biyo ina ga za su gaya mai daga baya ai maybe dan saukar da wani zai kira shi ya gaya mai ce to kai baka san inda ka shiga bane daga baya za su gano shi a su gaya mai to Allah ya sa mu dace ai malam wayannan wannan mutane wato malam kai ai ta maganar kaga jini zai zo maka sun sun sun za ka gan shi kamar wani mutum hmm. amma da haka yake yaudarar mutane kuma duk abubuwan abu sun ma na yan gane malam sai su tafi gane su yi musu duk yawanci masu wannan shirma a gane suke kuma su da najeriya su canja al'amarin gaskiya ne ku wallahi ma haka suke sai sun je can ko da yake a can wurin suna yin abin da suka ga dama ne nan kuma gaskiya alhamdulillah kuna nan nan akwai kunanan banan ba su iya wannan abu. sun san in dai za su yi koyaya ne za su motsa to kuma ana kallon su saboda haka mm-hmm. malam muna muku fatan alheri muna muku addu'a Allah ya ƙara jajirce da kuka hanya mai daiciya ya Allah ya taimake ku Allah ya daga suna ubangiji Allah duk wanda zai kama zaro. Allah kuma na maganin shi malam Allah kare raya mu kan suna kashe mu kan suna malam malam abu kwana lafiya amin da zakum Allah khairan malam Abubakar to akwai wani yana ta kira eh wato kai ma gaskiya wanda kai wa boka raddi kai ma baka fahimci ja'izun akalan ba gaskiya eh, baka fahimci wannan ba ya kamata ku je ku yi karatu ni na ji ni ka bani mamaki ma ni ba kowa ba assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam da Allah dan tsaya minti daya wato ɗalibin prof ka bani mamaki ni ba kowa bane wallahi amma kai duk wani da na sa wa kalmar jahilci cikin abu kai kana zaton kawai za ka iya zuwa gaya ne ka zo ka kwace shi ko da yake jikinka ya gaya ma ai ka gani wala duk wanda na, sa masa kalmar jahilci ko ko prop ne yazo wala zai iya kwatarsa ba wallahi kuma ni ba kowa bane cikin tafiyar suna wallahi ɗalibin ɗalibin ɗalibin ɗalibin sunna ne ni na can ƙasa amma wallahi ko ka na manna wa kalmar jahilci wallahi sai dai kawai kana kallon sa yana shure-shure amma baka isa ka zo ba to kai da ka ɗauka junaidun ba jahilci ya ba bai fahimci ma me kalmar ja'izun akalan ba kawai kai ma sai ka zo gaya za ka ƙwaci junaidu kai ma kuma ka kasa fahimtar kalmar ja'izun akalan ɗin sannan kuma an ce ka kawo wanda ya ga Allah kafin annabi Musa da har kuka ce annabi Musa ya san ana ganin Allah ne ka zo kana karanto mana wani abu kuma daman shi muka tambaye ka daman wannan muka tambaye ka da kake karantowa ko da yake baka san inda ka faɗo ba ne <laughs> eh, amma ina ganin ba za ka ƙara wannan gangancin ba assalamu alaikum Eh, bai san inda ya faɗo ba ne ina gani assalamu alaikum na barka da ya gida ya wajen wallahi to alhamdulillah lafiya kalau ya wajen to malam abba muna jinka daga nan Legas muna jinka karatu alhamdulillah goma yana yi to alhamdulillah Allah ya karba mana Allah ya sa mu dace ya sa mana a na kyau amin amin amin ya hayu ya kai muna ta fatan alkhairi malai Allah ya sa ka alkhairi nagode to amin amin malai na gode Allah ya saka da alkhairi amin lani na rasa ya kai da ka biyo ni kuma yanzu wai kai kake gudu haba ɗalibin furo kai fa ka biyo ni fa kuma wai kai kake gudu <laughs> to ina ganin mun ma adalci ka gudu har biyu muna binka ka ina ganin gwara mu bakka ka gudu din shine kila ya fi ma gaskiya assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah na'am da wa muke magana na magana da abubakar abdulrazak to mala abubakar muna jin ka ya wajen alhamdulillah ya shek barka da wannan lokaci to barka dai to ya shi ni dan tsokaci na anan shine eh kira nake yi da shi wanda ya magana kamar yadda muka ga magana a bidiyo ko ya shigo nan ko ya fito ya sake yin bidiyo ya zo ya warware wannan shi da ya da ilimi tun da shi ya ce mai ilimi ne a ilimance mu gani a bidiyo ko ya shigo nan gurin ya zo ya warware shi da ilimi tun da ilimance gaskiya dai ba zai iya zuwa nan ba ai wannan ma da kaga ya zo oh, kana ji batan hanya ya eh. Eh, bai san inda ai ya shigo ba ne amma yanzu ai gobe kace ya shigo to ko zai shigo ba zai shigo gaya ba shi wannan yanzu da ya gudu to to ya shiga wata magana mai sauki sai ya fito ya yi bidiyo ya shirya magana ta ilimi kamar yadda ya ce ilimi da nakshi da komai ya warware ya faɗi ga wanda ya gani ga kuma inda Allah ya ce an gan ko kuma dai wata magana makamanciyar haka to Allah ya sa ya yi amma da wuya si ka san suna da girman kai ga jahilci ga girman kai yanzu in ka bibiya suna kasa suna kallo kuma za su sha karatu a gobe dai kana ji muna cin nasara duk inda muka haska su eh. to a gobe ba sa zuwa wajen su faɗi su zame eh, sukan yi taka tsantsan to ta nan ma an taimaki al'umma wallahi a shiga lokacin da na fara cin karo da wannan maganar ina tsaye sai da na zauna jahilci ne tsantsafa bai ma fahimci kalmar a akalan din ba bai fahimce ta ba kwata-kwata eh, bai fahimce ta Allah ya sa mu dace ga wani nan malam Usman assalamu alaikum wa salamu assalamu rahmatullah Malam Usman kana da nambar ɗalibin prob ne wallahi ya gudu <laughs> Allah da rake babban likita ne ya yi dama cewa ne wato wannan shi rashin sani ne ko ganganci ne Ka <laughs> Allah ya samu da. <laughs> Ya ce wannan ko ba ko ne ne san kan garin ba yake nema ya dan dan shi dan tuno. Abin da ya zo ya bi one way ana so a dawo da shi kan saiti. sai yi fara wata magana ce ta wani na neman kofa ne zai gudu wai ni ba yaron ka bane ma ah. <laughs> nan ana magana ka bi wawai ba na hake magana a kai ba kuma ka ce kai ba yaro ba magana yaro ake ba na <laughs> kawo hujja <laughs> ai ya gudu dai ta wannan kofa yake ce wannan kofa yake ne ba zai kauce wato kaga abin da ya karanto ma na a sheikh a shankiti ba fashi fa aka tambaye shi ba ma fashi ma fa shi din da ya bi wani waya ana kokari da shi kan hanya kuma sai yake neman excuse ya ce annabi Musa ya san ana ganin Allah ne shi yasa a ya tambaya inda Junaidu cewa yayi annabi Musa ya san ta iya yuyuwa zai iya yuyuwa a ga Allah shi yasa ya tambaya to da bani ni da bukatar ummu raddi no Eh, da haka suka ce ba da bukatar musu raddi saboda maluman da suke faɗin haka suna kafa hujja ne neman da annabi musa ya yi ya nuna cewa ja'izun akalan ah. neman da ya ta nan suke wannan amma cewa wai ya ma san ma ana ganin Allah shi kuma ja'izun akalan shine ƙadi yumkinu wa qad la yumkinu shi yasa ma bai yu ga annabi musan ba ai saboda aljaizul aqali hmm. zai iya yiwuwa ba zai iya yiwuwa ba ne aljaizul akali shi yasa ma bai yu ga annabi musan ba saboda ai daman in between ne amma sai kuma yanzu kuke cewa wai ai ana gani ya ma san ana gani ok ya san ana gani amma Allah bai bashi ai gani ba kenan ko kenan bai kai a wajen Allah ba ko me su ka sai da sa su gina waliyansu dama wata kofa take samu yadda gidan tsane su haka wali ne ake so a dasa ta nan eh mana dama ai da abin ne eh ya eh, shi kuma suke nema ka dan karkatar da al'umma Allah ya ci gaba da tona masa asiri amin Allah ya saka da alkhairi malam Usman akwai wani yayi kira wato ka rasa me suke so kalmar ma ta larabci ba kwa fahimtar ta ibaran malama ma ba kwa fahimta amma kuwai malama ne fa a ɗariƙa har gane aka gayyace ka kaje kana jahilci Allah ya sauki assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah na'am da wa muke magana mai magana abdurrahman yusuf na mala abdurrahman muna jin ka mazaunin birnin kebbi na muna jin ka mala abdurrahman yusuf muna jin ka barka da wannan lokaci algawar samana na barkan ka dai ya kokari ya Hali. to alhamdulillah akan taba Allah ya karba mana to amin amin Allah shi jagora Allah shi karba ya dora mizani amin Allah ya mana haka wannan kokari da kuke mana matakar jin daɗi Allah kuma ubangiji ya ƙara tabbatar da ku akan abin da yake daidai amin kuma Allah yi muku haka Allah yi muku haka kuma amin amin Allah ya saka da alkhairi lallai karatu ya fita kuma an rasa wanda zai zo ya kwaci shi junaidu bauchi eh wallahi dai wani ya zo sai ya zo da kanshi <laughs> to wannan ne dai ba zai iya ba ai ko ya gani ma zai nuna ma bai gani ba ai haka suke eh wannan ne ba zai iya zuwa da kansa ba gaskiya ina eh, wane mutum to gaskiya ne inda da kunya dai to abin da zai ce ya rage mai kenan ya zo da kanshi da da kunya idan kuma an santa a ah, ba su da ita ai ina eh, ba su da ita to Allah ya waɗa. amin amin Allah ya mana muwafaka amin Allah ya sa ka da ma mana Allah ya tashi mu lafiya amin Za jazakumullahu khair to za mu ƙara kiran ka so ɗaya mm, in kuma ka gudu ɗin eh, niha'iyyan shi kenan sai mu bakka gashi za mu ƙara kiransa so ɗaya mu gani in kuma ka gudu ɗin nihaiyan to shi kenan Allah ga shi nan muridin furob makari ne shi bai gaya ma waye alkanawi ba ne shi furob ɗin kamata ya gaya ma waye alkanawi haka kawai fa ka shigo fa ni na taɓa ganin ƙarfa-ƙarfa kawai ka biyo mutum kuma ya biyo ka kai kuma ka gudu ba ma topic ɗin fa da muke tattaunawa ba kenan kawai ka kutso kai a zaton ka cewa ka kama wujja a hannu shi a zatansa ya kama wujja a hannu ya shigo da ƙarfin gwiwarsa to ina jin ma ya ma kulla wayar fa kun a nan available kenan kamar ya kulle ne kome idan Allah ku yi mana magana menene ma'anar available kamar ya kulla waya kenan ma gaba daya ai ka tozarta prof makarko inda yaka ne gaskiya kai da ka zo za ka kwaci junaidu saboda na haska shi na ce jahili ne jahilci ya yi bai fahimci kalmar Ja'izu na akalan ba na gaya ma kuma alja'izul akali ko kuma almumkinul akali shine ma yi fil akali wujuduhu taratan wa adamuhu taratan ukura wannan shine jaizun akalan din ba tabbas kad yumkinu wa kad la yumkinu shi yasa kuma bai yi ga annabi Musa ba Allah ya ce kuma lantara ni din ai saboda kad la yumkinu ai shine ma'anar jaizun akalan shine al-mumkinul aqali Shi ne aljaizul akali kalmar ma jaizun akalin ɗin kun ma jayinta jaizun akalin kun ma jayince shi ma ba ku gane ma me malama suke cewa ba in suka faɗa haka shi ne ƙofar karatun ba amma ka lallaɓo shi yasa da kace ai a sheikh a shanƙiɗi ka ce wai ai ya faɗa ka shi yasa na bakka ka gama karantowa duk ciki ba inda ai ya faɗi wannan jahilcin da kuka faɗi wai annabi Musa ya san ana ganin Allah ne ta aka yi to ya sani Allah ne ya gaya masa ana ganinsa kuma shi ya ce lantara ni wai shi yasa wai ya tambaya ko wani ne ya ga Allah kafin annabi Musa shine annabi Musa ya san ana ganin Allah shine shi ma sai ya tambaya oke wato akwai wanda suka ga Allah a baya sai annabi Musa ya san ana ganin Allah sai kuma shi ya tambayi Allah sai kuma Allah ya ce masa lantara ni ya kamata ku tattara hankalinku ku fahimci karatu da Allah irin wannan tsalle-tsallen da wannan tsince-tsincen ba zai muku ba karatu ake zuwa a yi shi yasa Junaidu yana nan a makata kuma jahili ne ya yi jahilci wala ko prop ba zai iya kwatan sa ba ballanta na kai yaron prop yanzu gashi ka zo da kanka ka kawo kanka ba ma topic din muke ba na baka dama kuma yanzu gashi kai nake bi ka gudu ka fara magana ka gudu na ɗauka ne kiranka ka dawo ka ƙara zuwa na ƙara titse ka ka ƙara guduwa yanzu kuma kwata-kwata ma ka ki ɗaukar wayan ma ka gudu gaba ɗaya ko da ke daman baka san alkanawi ba ne gaskiya ya kamata prof ya gaya ma waye ne ya bai gaya ma ba ne bai gaya ma ba ne ganganci kai batan hanya kai batan <laughs> eh, hanya kai shi yasa hamma ka shigo wato kai ka zata ka samu wuja a hannu yaro kenan to ka zaci wuja ka samu a hannu to yanzu ai jikinka zai gaya ma kasancewa baka kama wujja ba Allah har yanzu ina nan jahilci junaidu yayi kai ma kuma gashi kai jahilci kalmar ja'izun akalan ma ba ku fahimce ta ba ibaran malima ce amma ba ku fahimce ta ba kun ce ai annabi Musa wai ya san ana ganin Allah ne ta akai to ya sani wani ne ya ga Allah kafin sa sai ya san ana ganin Allah din kuma Allah ya ce masa ni? ko Allah ne ya ce masa ana ganinsa ya nema ya gan shi kuma Allah ya ce masa lantara ne don bai kai ba kenan komi karatu simple na 'yan primary. ma kun naɗa kanku raunan ƙarya mayar da kanku maluma ku jahilai ne kuma kuna ɓatar da al'umma kun jahilta kun jahiltar kun ɓata kun ɓatar nan tozarci har ina wallahi in ni ne ko wallahi shiru zan yi na ɓuya na daina fitowa ina sa kyamara in je in ta karatu sai na yi shekaru na nuna yanda in na zo zan dakasa alkanawi to sai in fito na fara amma a gobe ka gan shi kaga yanzu ya yi jahilci an haska shi ko gobe ma kaga wani jahilcin zai ƙara yi sai dai kuma nan an taimaki al'umma yanzu wannan maganar in ya ji karatun na biya masa ba zai ƙara zuwa ya ce ai annabi musa ya san ana ganin allah ba ne shi ya sa ai ya tambaya da bai san ana ganin allah ba da ba zai tambaya ba shi ne ma'anar ja'izun akalan a gobe ba zai ƙare ba saboda yanzu na biya masa karatun ba zai ƙare ba gobe sai kuma ka ga ya ƙara faɗa wani jahilcin haka zai tafa gauniya cikin jahilci saboda ba karatun ba ne ai Allah ya shirye ku shi yasa dai tun da ka gudu sai da safe subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi